a cikin sayin muslim da musnad na imamu ahmad da littafin abu dawuda da limamu nasa'i da limamu abubakar albayhaqi duka sun fitar da wannan riwaya karanta littafin irwaul galil na al'allama muhammad nasiruddin al-albani rahimahullah a lamba ainihin hadisi na 1100 da lamba 80 da lamba 58 warawa muslimun hadhihi al-qissa wa lafdhuhu fiha a imam muslim ya fitar da wannan kissa amma shi ga lafazin sa yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lahu fi hajjatil wada manzon Allah ya ce da saubanu a aikin hajjin ban kwana ne asli hadha lahma ka gyara mana wannan nama ya ce fa aslahtu sai na gyara shi ma'ana ya shanya shi ya busar da shi yayi yi kilishinsa. aka na daidaye shi aka gyara falam yazal ya akulu minhu hatta balagal madinata ragowar nama ne wanda aka taho da shi daga hadaya a can mina a aikin hajji manzon Allah bai gushe ba yana cin wannan nama har aka zo ainihin wato kasar Madina yana ci wa kana rubama rubama qassama luhum alhadi wa rubama qala manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya kasance wani lokaci da kan kanshi yakan raba naman hadaya wa rubama qala wani lokaci kuma yace man sha'a iqtada wanda ya so ya yanka kowa ya yanki abin da zai iya kamar yadda bukhari da muslim suka fitar da riwaya daga haka daga ainihin wato abin nan sahabi abdullahi dan qurat yace fa'ala hadha wa fa'ala hadha ko dai ya raba da kanshi ya raba ya ba kowa abin da Allah ya cishe shi ko kuma yace kowa ga wuka nan ya yanki abin da yake bukata wastudilla bi hadha ala jawazin nuhbah an kafa hujja da wannan akan halaccin annuhuba shine mutane su ɗauki abu gwargwadon buƙatarsu a saka wawa shine ma'anar nuhuba akan halaccin sa wawa abu namu ne duka ce to kowa ya ɗiba haka dole wani zai foni ɗiba kamar idan abinci ne wani zai foni ci ma aka zo da aka tara tarin shinkafa a nan kowa da buhun shi da ma'aunin shi aka ce kowa ya ɗiba ala wani ɗigu tiya biyu wani buhu biyu zai ɗiba saboda sauri da nauyin mutane da ƙarfinsu ba ɗaya bane to wannan ya halasta idan akwai abu wadatacce ya halasta abu kowa ya ɗiba gwadon buƙatar shi ya halasta sannan fin nisari ga abin da aka baza shi fil ursi kamar a wajen biki a wajen buki idan za a yi walima sai a yi annisar shine abin da yanzu a zamanance ake ce ma buffet ko serve yourself a ba abinci kowa ya ɗebi da kanshi yadda yake a manyan bukukuwa to ya halasta za ka ga nan za a gane kowa iya haɗa masa ko ƙana'arsa ya da gaskiya da ake bi a gane psychology mutane to ya halasta buffet za ka je ka ga 'yan gayu 'yan boko in suna biki ko ana wani taro sai a jera tebura ga sunan abinci ya fi kala ɗari wani za a jimu sai kuma aje kwanuka a gefe da cokula da wukaƙe kamar za a yi tiyata ce bismillah kowa ya ɗiba wani zai dinga bi yana ɗiba yana ɗiba kamar zai bude abin na restaurant to wannan ya halatta shine batu fin fari. in kuma mune na a talakawa da ake yi a talauce aka zo gun walima haka to a bar abincin gayi nan kowa ya ɗiba da kan shi ma fari. to ya halasta amma da sharaɗin ya zama zai wadata tan asali da manzo Allah yana yin haka ne a wuraren da abincin saboda albarkar manzo Allah sallallahu alaihi yafi karfin ka kai kanka wani zai ci ya ci ya kwasa ya guziri kuma abincin yana nan amma irin wannan yanayin da za a kawo abinci ma da ganin yawan mutanen ma ba zai kai ba kuma mutane suna fama da tsohuwar yunwa ta riga ta gama huda su to anan za a duba maslaha ne za ka tun farko kowanne a saka shi a cikin kwano tafi da gidanka da ake ce take kewe ko da ka zo kawai a miƙa ma don wani ba ka ba yanzu za ka ga an fara da malmala rabin abincin a zubar da shi rabi kuma su jika jikinsu da manja wani zaka ka gari gashi ma ta angwayen zai ja ta haka ya zuba a ciki Allah ya gafarta mala albani rahimahullah tun za a buɗe karatun bukhari yanzu shekara nawa kenan tun wajen shekara goma kenan tun a lokacin ma da sauran hayyacin mutane ya wata magana da aka ce za a dafa abinci a Amurka wasu na cewa abincin da yawa ce jama'a mutane ba suna jin yunwa ba ku bari a dafa abincin nan ya isa to abincin nan ku sai da aka neme shi aka rasa haka za ga allodo mutum dama wani rabban da ya ci abinci irin haka ta ranar sallar bara wata gida za ka in ya ci sai ya kara ya kara ya kara dan ba dole ya samu haka kullum ba to a takaice dai annuhu batu fin misari fil ursi wa nahwihi ya halasta a ainihin wato yi annuhu ba a yi wawa da manzo Allah ya ce musu a cikin muslim dunakum fantahibu ga ku gashi kowa ya diba wani mutum a yanzu ka ce mutane aka za ka ga aiki ko lokacin sabbai kaga su suna da kan gado suna da tawali'u suna da hankali ba irin mutane yanzu bane da haka dole sai an duba wasu qawaid amma tudatu linnasi nasi min al-aqdiya bi qadari ma ahadathu min al-fujur dan wannan yana nuna halacci fil umum bai nufin sunna kawai yanzu an je walima ce a sai an ji hadisi a cikin muslim a barwa mutane kawai kowa karfin shi kwace shi a'a zai zai bayu zuwa ga kuma wata wata cutarwa to da aka dar'ul mafasid ko muqaddamu ala jalbil masalih wannan sakawa da ake a take away na roba ana ba mutane yafi zaman lafiya jama'a ko kuma a gama saka shi a plate plate a aji kowa in ya zo ya tsaya baki kofa a mika mai kai ya shigo cikin ɗakin ma yes kai ya shigo cikin ɗakin yanzu yan boko da yake su dama kuma keke da keke ne in ka je wajen biki yadda suke yi sai a dauko ma masu ba da abincin ma za ga wasu lokaci ma wasu arna ne ma ba ruwansu da fati ne tikiti kawai za a baka in suka baka so ɗaya ba ruwansu da kai don abincinsu a lissafe yake cewa za su ba da abinci filet ɗari kaza ba ruwansu babu mutunci babu sanayya kowa filet ɗaya kawai za su ba shi ga irin wannan ya fi hankali kwanci sai ka cika sauran ka sha ruwa yau ka cike da ruwa ko dama cewa kai ai ciki kakka cika shi kyal din da mutane suke kana numfashi sama sama ka dinga ci sada saɗa to a takeice dai ya halasta fil jumla wa furrika bainahuma bima la yatabayyanu bima la yatabayyanu ana aka kuma raba tsakankanin su da abinda ba zai bayyana ba bambancin da bai da wani yawa da sanda aka yi haka bambancin da zai faru zai zama ainihin wato zai sanda aka rarraba mutane zai zama bambancin bai da yawa inda aka raba mutane abinci yanzu inda ba sikili zaka samu dole na wani zai fi wani yawa dole na wani zai fi wani eh, jin miya ko yawan nama ko makamancin haka to kaga tunda ba skeli ne na awo za a saka babu laifi dan an samu wani dan bambanci tsakanin abin da aka bawa ne da abin da aka bawa ne ya kamata mata musamman su san wannan inda mutumin da yake da mace fiye da daya su mata a gunsu wannan abin fitina ne abin fitina ne wance an bata kaza wance an bata kaza sai ta ga cewa awon na wance ya dara ta koda da yayi ne sai ta dauka wannan zalunci ta fara jawo maka wasu hadisai cewa za a tashi ranar alkiyama fuska babu nama dama an ce azzalime za su yi a ƙarshen duniya kaza kaza kaza ba haka bane ya kuma ta faslun wa kana min hadiyi sallallahu alaihi wasallama zabu hadi da umra inda almarwa ya kasance a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yana yanka dabbar umara a marwa ma'ana in ya tike a sa'ayi na karke kenan ya gama umara wanda daga nan sora aski ko sai sanya kayan gida to anan yake yanka ta Aga wannan shine abin da aka ce mutane ba sa yi galibin wanda suka je umara ba su taba ganin wannan to dai sunna ce wa hadiyul qirani hadaya qirani kuma biminan yana yanka ta ne amina da zaran ya gama jifa na ifaba jifa na farko na jamatul aqaba to anan yake yanka ta wa kadhalika kana ibn umara yaf'aluhu haka abdullahi dan umar ya kasance shi ma yana yi walam yanhar hadiyahu sallallahu alaihi wasallama qattu illa ba'da an halla manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da dai bai taba yanka hadayarsa ba illa ba'da an halla sai bayan da ya warware haramarsa ya fita cikin hillu shine kaga yayi jifa a aikin hajji kenan to ko kuma yayi tsawafi yayi sallah a maqamu ibrahima sannan ya je yayi sa'ayi har zuwa na bakwai ya tike a marwa ya warware alƙawarin da yawa Allah sannan sai yanka dabba walam harhu qabla yawmin nahari kuma a ainihin aikin haji bai taba yanka hadayarsa kafin ranar sallah ba wala ahadun min as-sahabati albatta da dai wani sahabi da dai bai taba yanka dabbar hadayarsa kafin ranar sallah ba walam harhu aidan illa ba'da tulu'ish shams manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba yanka dabbarsa ba sai bayan rana ta fito wa ba'adar rami kuma sai bayan yayi jifa fa hiya arba'atu umurin murattabatun yawman nahari wasu abubuwa ne guda hudu a jere ranar sallah ga ma'aikacin aikin haji awwaluha abu na farko arrami zai jifa a ainihin aqaba thumma naharu sannan yayi yanka thumma alhalaqu sannan yayi aski thumma tawafu sannan ya tawaful ifada wa hakaza rattabaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama haka manzon Allah ya jeranta su jifa yanka aski tawafi walam yurakhis fi an-nahri qabla tulu'i shamsi albatta da dai bai taba halasta wa wani yin yanka kafin fitowar rana ba da dai wala raiba anna zalika mukhalafun li hadiyi mala babu shakka akan wannan ya saba wa tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa hukumuhu hukuncin wanda ya yanka layyasa hadayarsa cikin dare ranar daren sallah hukumul Uduhiya idza dhubihat qabla tulu'i shams hukuncin su ɗaya yake da layya wanda aka yanka kafin ranar sallah ranar jajibari da asusuba ko da daddare saboda ka kosa ko za a mamiyar sallah sai kai marmaza ka yanka za mu zo mu ji a gaba cewa ya zama naman sallah kawai ɗaya yake da naman kakkawa na ginsami babu ladan layya amma akwai hadisi ko da yake maudu'i ne ma ba ma da ifi ba game da hukuncin yanka dabban layya a sauran kwanakin amma da dare ma'ana yau sallah sai kuma dare yayi daren sha ɗaya kenan ko da daren sha biyu da daren sha uku ko ana yankawa ko ko sai da rana kawai radifi ya zo akan cewa ba a yankawa da dare amma bai tabbata ba amma malamai sun yi baɗi kamar da zamu zo mu ga a gaba a matsayin ayyamu mina ayyamu akalin wa shurbi aka ce ayyam wuni kenan ko me wuni da yawa da Hausa wunai kenan za a ce wuni dai ma'ana ranaku da za ku Allah ranakun zaman mina ranakun ci ne da sha to kenan a ranaku ake yin yankan sai wasu kai wannan baɗin suka ce eh a ranakun amma wasu malamai kuma suna ganin ranakun ai suna haɗa ne da dararrakin hasali ma dare na gaba da rana a cikin lissafin kalandar musulunci za ka suke ganin babu laifi ko da da daddare ne za a iya yankawa ma'ana idan ragonka bai zo hannu ba ranar sallah har da rana ta faɗi za ka yanka shi da wannan daren ko ko sai gari ya waye a malikiya sai gari ya waye rana ta ƙara fitowa za a ci gaba da yankawa daga nan har zuwa faduwar rana amma dalilan da ake kafa hujja da su ba tabbata da haka mutum zai iya yankawa ko da dare ne wallahu ta'ala a'lam ina fata mun gane wannan irin waɗannan qadaya ne da suke ijtihadiyya ikhtilafiyya babu wani rikici akan su la mashanata fiha babu wani rikici ko fitina akai abin da ake so ya zama kayanka a cikin waɗannan kwanakin goma sha ɗaya sha biyu sha uku sannan mu ji hadisi karara daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin sahih muslim game da cewa kwanakin yanka layya shine yawmun nahari wa salasatu ayyamin ba'dahu ranar sallan da kuma kwanaki uku bayan sallah ba kamar yadda mu a nan ƙasa al'adance muke ɗaukar ranar sallah da kwanaki uku tare da ranar sallah ba kaga mun kale rana ɗaya kenan ina fata mun gane wannan to har ran da aka kale ra'ayi yanka a cikinta ita ce washe garin hawan daushe Ba ra'ayi da hausa da kowa zai gane washe garin hawan daushe ko za ka yankan layya in baka samu ba sai ranar wallahu ta'ala al malin ya ci gaba da cewa su sai ce fasdul ga wata gaba wa amma hadihu fil abahi dangane da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama fil abahi game da ainihin layya jam'i ne na udhiyya ana cewa udhiyya ana cewa kuma adhiyya ay ma ainihin alhamza fataha adhiyya ko kuma udhiyya jam'i shi kuma shine abahi layya wato dabbar da mutum ke yankawa ga kanshi da mutan gidansa a ranar goma ga watan zulhijja da nufin ibada ga wanda bai je aikin hajji ba bayan limamin garin su ya yanka fa innahu sallallahu alaihi wasallama lam yakun yad'u al-udhiyya manzo Allah da dai baya barin ainihin layya bai fasa layya duk shekara sai yayi wa kana yudhi bi kabshaini manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin layya ne da raguna guda biyu wa kana yanhuruhuma ba'da salatil eid yana yanka su ne bayan sallar idi wa akhbara kuma ya bada labarin cewa anna man zabaha qabla salati falaysa minan nusuki fi shay'in wanda diye ganganci ya yanka kafin a yi sallah kafin liman ya yanka nashi wannan baya cikin ainihin layya wa inna baya cikin ibada wa inna ma huwa lahamun qaddamahu li Ali. ya dai saman ma mutanen gidan shi nama haka yabo a cikin ainihin hadisin barau dan azib wanda ke cikin sahih bukhari da sahih muslim hadha alladhi dallat alayhi sunnatuhu wa hadithu wannan shine abinda sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shari'a ta nuna lal itibaru bi waqti sala wal khutba ba wai kirdadan lokacin sallar da lokacin hudba ba a sai in an yi sallah aikaci ba ka ce kawai tunda dai an sanar za a yi sallar idi karfe tara to sallar idi kuma sai ka yi kiyasin ba za ta wuce minti ashirin ba misali to da sallar idi da hudu da yanka da komai sai kaga aito ya kai a ce dai zuwa 9:30 da an gama ko 9:30 na yi sai ka yanka ragonka to da yi ba na fata mun gane shi ne kaga yanzu kayi ne da kirdado da mai za a ce da kiyasi da kantafi amma sai in an yanka a aikata an yi sallah don ta yiwu wani uzuri ya hana a yi sallah a lokacin da aka fara na'am kwarai da gaske wanda ke da uzirin da bai je sallar idi ba to ba zai yanka kawai da tunanin yanzu ina sa ran lokacin yanka ya yi ba sai wanda suka je idi sun dawo da labarin cewa an yi sallar idi kuma liman ya yanka wannan shi ne tsantsar karatun yes sai in an samu labari ba wai kawai kirdadin lokacin da ake sa ran za a yanka ba to wannan kuma zai kawo wata mas'ala irin yadda muke da masalatan idi da yawa da wani za ka auna kenan <laughs> duk wanda ya sauka za ka yi aunawa da shi duka duka limamin musulmai ne babu kuma wanda liman da za a ce limami ne shine limamin limamai kowane masallaci indifenda ne so to say ko kowane masallaci indifenda ne ko waga in kai ka je sallah limamin masallacin ku da yanka sai ka auna da shi idan baka je ba makwabta da sauransu kamar yadda aka ce mutanen da ba su da masallatan idi za su yi aiki da masallatan da ke kewaye da su ko ƙauyuka ko garuruwan da ke kewaye da su da sun samu labarin a gari kaza mafi kusa an yi sallar idi sai su yi ainihin yankansu amma ba wai kirdadan lokacin ba kare mu gane bambancin kirdadan lokaci da kuma tabbacin an yi sallah na me kuke so ce malam Na eh. sai eh. ok za su yi sallar idi a garinsu an ba za su lanka layyarsu ba har sai sun ji labarin misali a ce sarkin zazzau ya yanka nashi ko limamin sarki ya yanka nashi musan da suka samu wannan ba gaskiya in dai har suna ganin sallar su bata inganta ba da shi zakon su a a na sarkin kawai shikenan ba sai ne suka samu in limamin su yanka babu wanda ya su yankawa limamin jagoran su wallahu ta'ala saboda yanzu garuruwa sun yi yawa ne yawan ya kai ya kawo shi sa mutane suke ganin suke ganin cewa kamar waɗannan ba garuruwa ne masu zaman kansu ba kamar anguwanni ne duk waɗannan anguwannin a irin da suna matsayin gari ne to malam ya ci gaba da cewa hadha oke sai ce haza alladhi dallata alaihi sunnatuhu wa hadihu lalle ake i'tibaru bi waƙacin salati wal khutbah bal bi nafsi fi'liha da aikin da aka aikata din wa haza huwa alladhi nadinu Allah bihi ibn qayyim yake cewa mu da wannan muke bautawa Allah wa amarahum an yadhbahu al-jar'a min ad-da'ani was-saniyya mimma siwahu wa hiya al-musinna annabi alayhi salatu wassalam ya ainihin wato ya ba su dama su yanka al-jaz'a min ad su yanka ainihin yar batala daga cikin raƙuma ita ce wata shekara akalla ah, ta shekara biyu zuwa uku ta zama budurwa ita ce ake iya yankawa kame da al'imamul bukhari da muslim suka ruwaito wal saniya masi wahu. da kuma yar shekara wata shiga shekara ta biyu masi wahu a cikin abin da ya wannan cira kuma shine tumaki da awaki kenan tinkiya da akuya da rago da bunsuru wannan sai an samu shekararre a tabbatar ya shekara akwai hadisi wanda ya zo a cikin littafin sahihu muslim wanda yake nuna cewa wani hadisi sananne da kowa zai iya ainihin wato ba da labarinsa na jabiru dan abdullah cewa manzo Allah sallallahu ya ce la tadbahu illa musinna illa an yi usara alaikum fatadbahu jaz'atan min ad-da'i kar ku yanka sai wata shekara sai in ba ku samu ba to kuna iya yanka wato ‘yar batala a cikin akuya ‘yar batala akuya ita ce ‘yar wata shida wadda ba ta kai shekara ba wannan hadifin duk da yana cikin sayin muslim amma da ifi ina ba ta mun gane wannan akwai an ana ta abu Zubairu makki da haka malaman hadisi dakka ba mu muka faɗi wannan ba jama'a malamai ne suka faɗa cewa hadisin riwaya ce take wannan ƙarin yana daga cikin shawaz al-imamu az-zahabi rahimahullah abu abdullah na daga cikin malaman da suka fara ishara zuwa ga wannan matsalar ta wannan hadisi kamar yadda yake fara a cikin tarjuma imamu muslim a cikin siru alamin nubala cewa akwai wasu hadisai a cikin sayin muslim waɗanda bai rantsu da su ba su ne ire-iren waɗannan an ana ta abu zubair muslim ibn tadrus al-makki daga jabiru Dan abdullah wanda wannan rauni ne zaka daga baya aka zo aka samu wasu malamai suka iya ainihin jur'a suka tabbatar da cewa lalle wannan waɗannan hadisai ta haƙiƙan to ba su tabbata ba amma za ka ga akwai wasu mazahibu kamar hanabila suna aiki da wannan cewa ana iya yanka akuya 'yar wata shida to a yanzu a zamanance jama'a shin ko za a iya yanka irin waɗannan hybrid dabbobi waɗanda a wata uku ma sai su girma su ga 'yan shekara magana mafi kusa da gaskiya shine ba za a yanka su ba sai sun shekara na manzo Allah sallallahu alaihi ya ambaci haddin shekara ba wai girman jikin ba inda akwai raguna da sauran dabbobi waɗanda ake su na gidan gona hybrid ne za a musu allurai a ba su abinci mai magani lokaci kankani ba wai kaza turawa kadai ba ragon turawa za a iya cewa kenan ko ragon turawa nan da nan kawai zai haɓaka ya yi shirgege kamar ɗan shekara shida amma kuma ɗan wata shida yadda kaga dai ana yin kaza yan sati uku sati hudu yanzu akwai ma inda ake yin kaza yan kwana bakwai ma yes a inda ake hybrid din da gaske kwana bakwai ta isa ci ko kajin da mutane suke ci a maka kaje ka bincika ka ji labari da yan mako guda ne kawai chemical ne ko mutane suke shikawa cikin su Allah ya tsare mu mala ya ci gaba da cewa warwaya anhu annahu qala kullu ayyami tashriqi zabhun an ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi yana cewa kullu ayyami tashriqi zabahun duka kwanakin shanyan nama kwanakin yanka ne al'imamu ahmad ya fitar da wannan hadisi da isnadi sahihi duk da yake akwai wasu malamai kamar su al'imamu ainihin wato azzailai a cikin nasbin raya wanda suka tattauna game da isnadojin hadisan amma dai bil majmu'i turuk waɗannan hadisai waɗannan ruwayoyin da suka zo da haka sun tabbata lakin al haditha munqati'un la yathbutu wasluhu kaji shi ma ga magana ya ce amma dai hadisin mun ne a wasalin shi bai haɗa shi bai tabbata ba saboda a cikin isnadin shi akwai wani mutum mai suna Sulaiman ibn Musa shine mai riwaya daga sahabi Jubairu dan Mut'im wanda kuma tsakaninsu akwai gibi akwai gidi bai tabbata ba tsakaninsu to an samu kuma ainihin wato Ibn Hibbana da Imam bazzar su kuma sun fitar da hadisin ta dai wannan hanyar daga Suleiman ɗan Musa sai ce daga Abdullahi ɗan Abdurrahman ɗan Abul Hassan daga Jubair ɗan Mut'im. Da sai aka samu amma shi ma Ibn Abin Hussein ɗin bai gamu da Zubair ɗan Mut'im ba shi ma saduwar sai wannan ya nuni zuwa ga cewa ashe asali ma a ibali ne ba in ba ne. To malamai dai suka je suka kai suka kawo amma an samu wasu shawahidu wanda suke karfafan magana da ayyukan magabata ibn adin ya rubuto wani shahid da isnadi mai rauni wanda ke iya ƙara wannan magana ƙarfi sannan ayyukan sahabbai da tabi'ai da makamantansu wanda zaka samu riwayoyi game da su a cikin tafin musannad ibn abi sheba suna nuna cewa ana iya yanka a duka waɗannan kwanaki wa amma nahayuhu an idkhari luhumil abahi dangane da hani da manzon Allah yayi na cewa a daina aja naman layya fauƙa salasin fiye da kwanaki uku fala yadullu ala anna ayyam adh-dhabhi thalathatun wannan bai nuni zuwa ga cewa kwanakin yankan uku ne kadai a mun ji kwanakin yankan hudu ne mun ji kuma cewa wannan hani din ya an an yi an yi nasxu shi kamar yadda tabbata daga hadisin Buraida wanda al-Imam Muslim da Abu Dawud da al-Imam Nasa'i suka fitar manzo Allah ce na hana ku ziyarar kabari yanzu ku ziyarci kabari na hana ku ainihin eh, ajiye nama na layyafi da kwana uku yanzu kuna iya ajewa na hana ku shan tsimi yanzu kuna iya sha matukar bai birkice ba matukar wato bai famentin ba bai tsimu ba ana iya sha yace wannan da aka ce kwanaki uku ne aka hana ajiye naman to bai nuna kwanaki uku ne kawai kwanakin yankan fala dillo ala anna ayyama zabi salatu faqat ya anna alhadith dalilun ala nahyi zabi an yudakhira shay'an fawqa thalathati ayyamin min yawmi zabihi dan hadisi abin da yake nufi shine kar ka ajiye naman daga ran da ka yanka fiye da kwana uku kaga kenan in ka yanka ranar sallah to daga washe gari washe garin washe gari da kuma washe gari ta uku to shiken. wanda ya yanka a washe garin sallah kaga shi ma sai kirka kwana uku haka dai haka dai wato daga ran da ka yanka ne zaka kirka kwana uku ba daga farkon ranar sallah ba in ba ranar ka yanka ba la'anna sai ce falau akhara az-zabha ila ila salis da mutum zai jinkirta yankansa zuwa rana ta uku lajaza lahu da ya halasta mushi ya ajiye nama wakatan nahai iya kwanakin da aka hana ma bainahu wa baina salasti ayyami tsakanin yankansa da kwana uku wallazina haddaduhu bis salasi waɗanda suka ce kwana uku ne kawai yin layya irin yadda ake a nan ƙasar tamu fahimu min nahayihi an liddikhari fawqa salasin sun fahimta ne daga hanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi na kar a aje nama sama da kwana uku anna awwalaha min yawmin nahari suka fahimci cewa farkon wannan hanin shine ranar sallah qalu suka ce wa ghairu ja'idin an yakuna adh-dhabhu mashru'an fi waqtin yahrumu fihi al-akl suka ce ba zai yiwu a ce ainihin wato shi yankan mashru'an an shar'anta shi fi a cikin wani lokaci wanda ya haru fihi al-aql bai halatta a ci ba qalu suka ce thumma nusikha tahrimul akli sannan aka share hukuncin hana ci fa baqiya waqtu zabihi bi hali sai hukuncin kwanakin ya tabbata abin da yake cewa shine suna nufin in an ce bayan kwana uku dole ka fito da shi ko dai ka cinye ko ka sadaka da shi to bai yiwuwa kuma a ce bayan kwana ukun nan kuma ya halasta ka yanka a rana ta hudu sai zama yanka a daidai lokacin da bai halasta ka ci ba kenan sai dai da ka kai sadaka da shi wannan fahimta ta ba su dama sai suka ce to daga baya kuma aka share hukuncin hana yankan a hana ci sai aka bar hukuncin tsawon kwanakin yanzu sai ya rage kenan za a yi yankawa a kwanaki uku amma za a iya ci sama da kwanaki uku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 wannan shine kasar na 140 daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imam al-muhaddith al-mufassir al-faqih abu abdullah muhammad bin abi bakr az-zura'i ad-dimashqi wanda aka fi sani da suna ibnu qayyim al-jawziyya islam al sani Allah ubangiji ya gafarta masu littafin zadul ma'ad mausu'a ne akan tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam littafi ne na komai da ruwanka dangane da tafarki da tsari da al'ada da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya gudanar al'amuran rayuwarsa da dangantakarsa da sauran al'umma malamai suna jinjina ga al qayyim duba zuwa ga cewa yayin wannan littafi yana halin tafiya a inda yaje kasar makka don yin aikin hajji daga kasar dimashku Allah ubangiji ya saka mashi da alkhairi za mu tashi inda yake cewa faslun wa minha wahmul li abi saurin annahu lamma sa'ida adhana al mu'adhdhin falamma faraga qama fa khataba wa hadha wahmun zahir yana lissafa wasu kurakurai da suka faru ga malamai a cikin ainihin wato labarin ibadar aikin hajji na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yace Abu Saurin yayi kuskure wajen inda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi Salama a hudubar da ya yi a filin Arafa ya hau mumbari ya zauna kamar yadda limamin juma'a yake zama sannan sai ladan ya kira sallah bayan da aka gama kiran sallah sannan ya ba. malam yace wannan kuskure ne a fili fa innal adhana inma kana ba'da al khutba kuma abin da ya tabbata shine kiran sallan ba a yi shi ba sai bayan da aka gama ba. Fasdun, wa min wahamu man rawa annahu qaddama umma salama lailatan nahari hakanan wanda ya ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi sallama ya sanya ummu salama ta gabata ta shiga cikin garin makka da wurwuri ma'ana ta je ta yi ainihin jifa ta wuce ta yi ifaba cikin dare a ranar goma ga wata to wannan ma kuskure ne wa amaraha an tuwafiyahu salata subhi bi makka cewa wai ya ce su gamu da ita a sallar asuba ainihin makka وقد تقدم بيانه بيان يا جبات أكن ونا فصل ومنها وهم من زعم أنه أخر طواف الزيارة يوم النهر إلى الليل wanda ya ruwaito cewa wai annabi alayhi salatu wasalam ya jinkirta tawafu ziyara shine ifada kenan ya jinkirta shi ranar sallah har zuwa dare wannan ma kuskure ne ruwaito wannan haka da aka yi wa qad taqaddama bayanu zalika bayani ya gabata akan wannan wa annal ladhi a ila al laili. kuma bayani ya gabata akan cewa abinda annabi alaihi salatu wassalam ya zinkirta zuwa dare inma huwa tawaful wada tawafin bankwana ne wa mustanaddu hazal al abinda aka dogara da shi aka samu wannan kuskuren wallahu a'lam anna aisha ta qalat shine cewa aisha da ta faɗi afada rasulullahi sallallahu alaihi sallama min akhir yawmi tace manzon Allah yayi ifada a ƙarshen wuninsa kazalika qala abdurrahman ibn qasim an abihi anha haka abdurrahman dan qasim dan muhammad ya ruwaito daga baban shi alqasim dan muhammad daga ainihin aisha radiyallahu anha fahumila anha alal ma'an sai aka dauki ma'anar ifada ma'anar shi ainihin tawaful ifada wa qila wasu kuma suka ce a khara tawafa ziyarati ilallai, sai aka zo maimakon a ce afada min akhir yawmihi sai suka juya ma'anar cewa ya jinkirta tawafin ne zuwa ƙarshen wuni wa ha, daga ciki ila yau akwai wahamu wahama wa kuskuren wanda ya kuskure yace innahu afaba marratayn cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi tawaful ifada sau biyu maratan bin nahari karo na farko da rana wa maratan ma'a nisa'ihi bin layl karo na farko na biyu kuma ya sake komawa da daddare tare da matansa ya sake yi wa mustanaddu hazal wahami wahmi ma rawahu umar ibn qais an abdurrahman ibn al an abihi an aisha anna an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama adhina li ashabihi wannan da ila yau riwayan ainihin amru umaru dan qais daga shi abdurrahman dan qasim dan muhammad daga baban shi alqasim ibn muhammadin daga ainihin aisha radiyallahu anha tace manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya bai wa sahabban shi izini fazarul baita yawman nahari zahiratan suka je suka yi tawaful ifada a ranar sallah da rana tsaka wa zara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ma'a nisa'ihi lailan shi ko manzon Allah ya tafi tare da matansa da dare wannan hadisi al-Imam al-Baihaqi ya fitar da shi a cikin As-Sunan al-Kubra malam ya ce hadha ghalatun akwai kuskure a cikin wannan riwaya Wasu sahihu an Aisha khilafu haza. abin da ya tabbata daga Aisha ya saba wa wannan shine annahu afada haran ifadatan wahida manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi ifada sau ɗaya ne gyal kuma da rana ya yi ta wa hadhihi tariqatun wa khimatun jidda irin wannan tafarkin tafarki ne wanda yake ainihin wato busasshe kwarai wato da wasu suka ga wannan hadisi na Imam bayaki wanda kuma ya inganta suka rasa yadda za su fassara shi sai suka ce ai so biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ifada shine malai yake cewa wannan dariƙa ce busasshiya wa khima daga ainihin ardun wahima ma'ana allati la kala alaha aka ce ardun wahima busasshiyar ƙasa tsandauri idan kuma daga cikin mutane ne aka ce rajulun to shine al-rajul thaqil mutum mai nauyin jiki wanda ba shi da ainihin kazar-kazar ko kuma akan ce al-hawa'ul wahim ita ce iska gurbatacciya, duk wani abu da wanda yake maras kyau shi yake nufi da al wahim ce to wannan hanya ce wata ke wahima jiddan mummunan tafarki ne na fassara hadisai salakaha bi'afu ahlil ilmi rauna nan malamai malamai yan jigari jigari sune suke ɗaukan irin wannan salam almutamassikuna bi azyalit taqlid irin malaman nan yan kalewa mazhaba masu taqlidanci azyal jam'i ne na kalmar zail wato ƙarshen abu akhir shay bindi kenan ko makamancin haka ko wutsiya akan ce aziyal akan kuma ce ziyul to aziyalu taqlid wato wanda suke a jikin bindin suke makalkalewa bindin taqlidanci wallahu a'lam faslun malan yace wa minha wahmu man za'ama annahu tafa lil qudumi yawman nahari da kuma kuskuren wanda suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yayi tawaful qudumi ranar sallah cewa a ranar ya yi ɗawafin sun matsafa ba da hulun ziyara ya sake yin ɗawafin ifada kuma wakar takaddama mustanidu zalika wa mutulanu an gabatar da bayani akan wannan da kuma kuskuren haka faslun wa min ha hamu man za'ama annahu yawma idin sa'a a hadha tawaf kuskuren waɗanda suke ganin cewa a ranar sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sa'ayi tare da tawaful ifada da yi wahtadda bi zalika ala anna al-qarina yahtaju ila sa'ayi suka gina kuma ƙarƙashin wannan hukunci cewa mai kirani sai ya yi sa'ayi biyu sa'ayin umara da sa'ayin aikin hajji waƙar kaddama butlanu zalika an an gabatar da bayani akan kuskuren wannan wa annahu lam yas'a illa sa'ayan wahidan cewa sa'ayi tsakanin safa da marwa sau ɗaya manzon Allah ya yi sha'awar na aikin hajji kama qalat aisha wa jabirun radiyallahu anhu wa minha القول الراجح على وهم من قال إنه صلى الظهر يوم النهر بمكة والصحيح أنه صلاها بمنا كما تقدم يكي سيكم قسكرا ودندا أبي سازنشي ما في رنجاي سكا كركة إزوا قتشيوا النبي عليه الصلاة والسلام ياي صلى azhar نيران صلى أمكة a makka yayin da yace mu kuma mun ji cewa magana mafi inganci shine yayi sallah azhar din ne a mina zanciya gabata game da wannan faslun ومنها وهم من زعم أنه لم يسرع في وادي محسر حين أفاض من جمع إلى منى سيكسكرا وأن سكتي دقي من زن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسأدب وادي محسر wannan kwazazzabo inda Allah ya tsare giwa suka ce manzan Allah da ya zo nan bai yi gudu ba bai yi sauri ba mala ya ce wanda ya faɗa ka shi ma ya kuskure ku anna zalika innama huwa fi'lul a'rabi malaman da suka fada haka suka ce ai ma wannan aikin ƙauyawa ne aiki ne na larabawan ƙauye sune suke barin wurin a guje wa mustaniddu wa mustanadu hadha alwahmi qaul ibn abbas madogaran wannan kuskuren shine maganan abdullahi dan abbas da yake cewa innama kana bad'ul ida min qibali ahli albadiya ya kasance farkon al'amarin al'iba zaburar raƙumi a zaburar raƙumi ya tafi da gudu to ya kasance wanda aka fara yin sanin suna yin wannan abin in an yi ifada su ne mutanen ƙauye su ne suke a wizo da raƙumansu kanu ya kifu na hafatayin nasi sun kasance suna tsayawa ne da masu a gefe-gefen mutane ba sa shiga cikin cincirindu sai su dinga bin gefen hanya gefen hanya hatta allah allaqul qi'aba wal isiya wal ji'aba yace har aka wayi gari allah allaqul ji'aba al ji'ab jam'i na kalman ja'aba wanda ita ce alkinana kube inda ake sanya kibiyoyi za su rataye kubansu tare da ainihin kibiyoyin shi a ciki shine alji'ab jam'un ja'aba wal isiya da kuma su ainihin wato kibiyoyin alƙi'aba amintiko na farko ko alƙi'aba su ne wato kofuna ko gora wanda suke manya-manyan gorani da suke ɗauke da sunan ruwa wal'isiyya da kuma ainihin wato a wal walji'aba da kube inda ake saka ko a kinana wanda ake saka kibiyoyin a ciki fai za a fadu suna tafa da wannan kaya nasu da zaran sun yi ifaba sun baro wato arafa ta ƙa'aƙa'at tilka fannafaru bin nasi idan ainihin aka samu cincirundo suka ji sautin wasu ƙafafu ko dawakai suna guga juna alamar cincirundo shikenan fa nafaru bin nasi sai su ruga da gudu su ban mutane sai su zaburi ababen hawan su su yi gaba wa qadru iya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama aka ce an ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa inna zifari wa inna zifaraina qatihi la yamassu harikaha a lokacin da ya zama wato zifarai zifar shine kunnuwa kunnuwar raƙumarsa la yamassu yana shafan alka yana shafan mene harikaha yana shafan kafadarta ma'ana zala sai islama yana jallin zamun kenan kanta na yin baya baya hakkunan ta ya dinga shafan kafadarta ya dinga shafan jikinta yana hana ta sauri kenan shi manzo Allah haka ya kasance yana yi to wanda suka ga wannan shi suka ce shi manzo Allah bai gudu ba kawai mutanen kauye ne suke yin gudu wai suna yin haka dan su riga kowa zuwa ainihin wato mena su samu wurin da suke so da muzdalifa wasu kuma suka ce aka ce suna yin haka ne saboda ƙura da ke tashi kada dattiya ta ɓata musu jiki wai oho ya ƙulu manzo Allah yana cewa ya ayyuhan nasu alaikum sakina ya ku mutane ku natsu ku natsu wa fi riwayatin a wata riwaya kuma innal birra laysa bil laysa bi ijafil khayl wal ibli lalle ba shi daga cikin kyakkyawan hali zaburan raƙuma da dawakai fa alaikum bis sakina ina horanku da kunatsu fama ra'aituha rafi'atan yadaiha hatta ataminan ban ga wannan raƙuma tana daga ta ba shine yadaiha anan ban tana daga kafar tana sauri ba har sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya iso mina ma'ana haka ya dinga tafiya da ita a hankali a hankali har ya iso mina rawahu abu dawud walimamu abu dawuda ya fita da wannan hadisi da isnadi kyakkyawa mara ya ci gaba da cewa wani zalika an kara hutu wa sha'abi ƙalar sha'abi haddasa ni usamatu bin zaidin annahu a fada ma'a rasulillahi sallallahu alaihi sallama min arafa ita don haka aka samu tawus da shi da ainihin al'imamu sha'abi a cikin tabi'ai rahimahumallah suna inkarin wannan sauri da ya kamata a yi da sassarfa a wadi muhassir sha'abi yana cewa usamatu dan zaid ya bani bayani cewa a cikin hadisi cewa shi yayi ifada tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama daga arafa falam tarfa rahilatuhu rijlaha adiyatan hatta balaga jam'a bai gara kuma manzon Allah sallallahu alaihi sallama ta da kafa tana takawa ba har sai da aka je ainihin jam shine muzdalifa din qala وحدثني الفضل بن عباس أنه كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمع يتي فضل دان عباس كما يا بان labarin cewa shike mago ya a bayan raƙumar ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama falam tarfa rahilatuhu rijlaha adiyatan hatta ramal jamra raƙumar bata samu ta daga kafa ta yi sauri ba har sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya isa jamra yayi jifa na farko a jamratul aqaba wa qala ata'un inma ahdatha hadha hadal israa ha'ula'i al-isra'a yace waɗannan ƙauyawan su ne suka ƙirƙiro sauri idan an baro arafa za a taho muzdalifa yuriduna an yafutul gubara suna so su tsallake ƙura kamar da muka ambata a ɗazu wa man sha'u hadha al ishtibahul ibaa وقت الدفء من عرفة الذي يفعله الأعراب وجفاة الناس بالعيداء في وادي محسر malam ya ce inda aka samu wannan kuskuren shi an sami rikicewar juna an samu kamantakekeniya da juna tsakanin abinda da ƙauyawancan suke yi da su da sauran wawaye al'arabu ƙauyawa wa jufatin nas da mutane masu gautsan hali wanda suke kamar ka ce birni kenan ko suna yin gudu su da zaran an baro arafa ne sai ya saje da wannan gudun da ake na iya wannan wurin sai wasu malamai kawai suka ɗauka wannan da ake na iya wurin shi ma yana da alaka da wanda wasu ke yowa ne bisa ɓata ko kuskure ko rashin sanin yadda ya kamata a yi suke yo shi daga ainihin arafa ɗin sai suka ce duka babu kyau fa innal iba'a hunaka Atun. yin wannan saurin daga can farko to bid'a ce lam yaf'alhu rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama dan Allah bai aikata ba bal naha anhu hasali ma manzo Allah yayi hani wal ida'u fi wadi muhassir sunnatun naqalaha an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama jabir wa ali ibn abi talib wal abbas ibn abd al muttalib radiyallahu anhu shi ko wannan na wadi muhassir sunna ta annabi alaihi salatu wassalam wanda sahabi Jabir dan Abdullahi da sahabi Ali dan Abu Talib da sahabi Al-Abbas ibn Abdul Muttalib rahima radiyallahu anhum ajma'in waɗannan sahabbai gaba ɗayan su sun rawaito haka daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wa fa'alahu Umar ibn Al-Khattabi radiyallahu anhu sannan babban khalifa na musulunci Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda an tarar da shi yana aikata haka aikace wa kana ibn Zubairi yudi'u ashadd al-iba haka na abdullahi dan zubair radiyallahu anhu wa an abihi ya kasance shi ma yana yin sauri sosai a wannan waje wa fa'alatu aishatu wa ghayruhum min as-sahaba haka nan aisha ita ma ta aikata da dai sauran sahabbai wal qawlu fi hadha qawlu man asbata la qawlu man nafa anan za a dauki maganan wanda ya tabbatar ne ba ta wanda ya kore ba dan wanda ya tabbatar na gaba da wanda ya kore al-musbitu muqaddamun ala an-nafi kamar yadda yake a cikin usul fiqh wallahu a'lam sai malam yace فصل ومنها وهم طاووس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفيد كل ليلة من ليالي منى إلى البيت أنسى مكمون كسكري دقى طاووس دوننسى سكتي منزن الله صلى الله عليه وسلم يكسنتي yana fita da daddare kullum a kwanakin miladin nan guda uku da daddare yakan fita ya tafi makka ya je ya dawafi a ɗakin Allah ya dawo mala ya ce wannan kuskure ne ba a yi haka ba wa qala fi sahihi al-imam al-bukhari a cikin as-sahih rahimahullahu yace wa yudhkaru an abi hassana an ibn abbas anna an-nabiy sallallahu alayhi wa wa sallama kana yazuru al-bayta ayyama mina al-imam ya kawo wannan hadisi mu'allaq ta'aliki wanda yake da ainihin sigatu tamrid daga abul husaini wanda abu, abu hassan wanda sunan shi muslim ibn abdullahi al albasari al-basri malami ne da ke da riwaya a cikin muslim da abu dawud da tirmidhi da littafin nasa'i da ibn maja da kuma bukhari ɗin ta'alikan kamar yadda muka gani anan ya rasu ja da shekara 130 a sika ne min sikat duk da yake wasu malamai sun jefe shi da ra'ayi na khawarij da al-khuruj al-a'imma kamar yadda ainihin ibn hajar ya ambata a cikin taqribut tahzib da ya ce ainihin saduƙun rumiya bi ra'ayil khawarij shi ko zahabi a cikin alkashif fi ma'arifati mallahu riwaya fil kutub sita yace thiqa a takaice amintacce ne ana karbar riwayarsa to bukhari idan ya irin wannan ta'aliqin ana cewa daga kan isnadin daga nan zuwa ƙarshe ya tabbata ne ta yi a tsakankanin nan da baya zuwa kan bukhari shine aka samu wata matsala wannan riwayar dai da kake ganinta kamar yadda zamu zo mu ji riwaya ce tabbatacciya insha Allah riwaya ce ingantacciya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana fita kullun da daddare a kwanakin mina goma daren sha ɗaya kenan da daren sha biyu da daren sha uku sai je makka sai je ɗawafi wannan ta daga cikin sunonin da aka manta da su ba a yi a nan wurin shi bulƙayyar ɗin shi ne samuwa hami jama'a amma wannan suna ce tabbatacciya za mu ƙara bayani a kan, insha Allah bari mu karanta abin da yake faɗa wannan hadisi Bukhari da ya roto shi a nan a ainihin wato abin nan a mu'allakan an samu al-Imam tabarani a cikin al-Mu'jam al-Kabir Abu al-Qasim tabarani rahimahullah ya ruwaito shi da isnadi cikakke kamar yadda ainihin ke a cikin tafin shi mai suna al-Mu'jam al-Kabir sannan al'imamul imam hafiz ibn hajar al askalani a cikin littafin fathul bari sharhin sahih bukhari yi bayanai akan yadda riwaya take cewa wijada ce ba ta cikin abin da yake sama amma duk da haka za a karɓe ta kamar yadda Ashekul albani ya bayyana a cikin littafin as-sahiha a cikin silsila hadisi sahiha lambar hadisi na 804 a takhrijin wannan hadisi ya tabbatar da ingancinsa malam ya ce warawa ibn abi ar'ara ibn ar'ara ibn ar'ara shine ibrahim ibn muhammad bin ar'ara wanda yana da gaske rijalun muslim da al nasai ya rasu a hijira da shekara 231 Ya ce dafa ilaina mu'azu ibn hishamin kitaban kaga shine munawala kenan mu'adu ɗan hisham a cikin wannan isnadi ya ba mu wani littafi to ya daga cikin turkus tahammul hanyoyin karɓan hadisi da malamai suka yarda da su akwai a malami ya karanta da ɗalibai shine tahdifi kenan akwai ɗalibi ya ja baƙi malami ya mashi fassara shine ainihin wato ikhbar shine zaka cewa akhbarana ko qara'atu ala fulanin da za ka ga al'imamin musulun na yawan faɗa sannan akwai mataki na ƙasa da wannan shine shi kuma wanda zai zama ainihin wato ijaza malami ya baiwa wani ɗalibi halastin karuwaici wannan karatun saboda ya koya mashi wani ɓangare ya ga kamun ludayinsa sai ce to sauran na yi maka ijaza akwai kuma munawala shine miƙawa nan a baiwa mutum ko ta zo tare da an miƙa mishi kuma an gaya mai karatun ko kuma an miƙa mai kaɗai asalinta a cikin sunna shine littafin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba sayyidina Abubakar ya ce ya tafi da shi ya je ga sako a tafi Makka a je aikin haji daga baya kuma ya ƙara aikawa da wani saƙon na suratul bara'a da ya ba sayyidina Ali ya ce gashi nan kar a bude sai an je waje kaza kaga munawala ce wannan daga nan malaman hadisi suka samo asalin munawala ina fata mun gane wannan to kuma akwai wujada wanda za a samu a cikin littafin wani ko rubutun hannunsa ko makamancin wannan wannan ma ana karba da sharuɗanta kamar yadda yake ya tabbata manzala sallallahu alaihi wasallam yayi yabo akan wujada za ta faru a karken zamani da ya yaba wa mutanen da su zo ƙarshen duniya yace su samu alqur'ani littafin Allah tsakanin bango da bango sai su karanta su yi imani da shi waɗannan mu zala ya ce ƴan uwan shi hadisi ya tabbata akan haka a cikin littafin sunan ta Imam Abu Dawud ina fata mun gane wannan to wannan kaga sai ya ce dafa ilaina mu'azu ibn Hisham kitaban qala sami'tuhu min abi wa lam yaqra'ahu yace musu naji wannan karatun daga babana bai karanta musu karatun ba qala wa kana fihi da muka buɗe wannan littafi da ya bamu sai muka ga an abi hassana an ibn abbasin to shine bukhari ya ɗauko iyana domin shi bukhari littafin shi sahihi baya sanya irin waɗancan riwayoyin na wujada da munawala da makamantansu ƙarfin littafin shi da ingancin shi ya wuce saka wannan da ka sai ce wa yuzkaru an abi hassana kaga sai ya tsallake wannan magana ta ibnu abi ar'ara da yace dafa ilaina mu'adh ibn hisham kitaban shine abin da ya tsallake yace wa yadhkaru an ibni hasan abi hasana an ibn abbas anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana yazuru albayta kulla lailatin ma dama bi mina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ziyaran mina matukar yana ziyaran makka matukar yana mina yakan je da dare yayi dawafi qala wa ma ra'aitu ahadan wa ba'ahu alaihi intaha yace amma ban ga wani da ya dace da shi akan haka ba babu wani wanda ya biyo shi akan wannan riwaya wannan riwaya haka ta zo ainihin wato a cikin wannan littafi ibnu Hadirin ya bada labari a cikin fatul bari cewa asram abubakar al-asram ya tambayi al-imamu ahmad cewa ka ka argabata malam akwai wani abu da zaka bamu na karatu game da ainihin wannan mas'ala daga katada? sai Imam Ahmad ya ambaci wannan hadisi ya ce eh ga wannan hadisi ana rubuta shi daga katada gashi gashi gashi abinda ake fada har aka ce sai wani yace wani ce da Imam Ahmad ko shi Asram ce to akwai wani mutum yana cewa shi ya ji wannan hadisi daga Mu'azu daga daga Mu'azu dan Hisham sai Imam Ahmad ya inkari cewa a inde sama'u ne babu wanda ya ji to an samu kuma tabbacin wannan matsala cewa wasu riwayoyin sun zo da sama ɗin, ka karanta da littafin as-sahiha ta Muhammad Nasir bin Albani a cikin lamba hadisi na 800 da lamba 4 dan haka Ibnul Qayyim ne anan yayi wahami Allah ya gafarta mishi babu shakka akan wannan ya tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi yana zuwa Makka daddare ya je ya dawafi ya dawo da haka har yanzu wannan sunna ce sai dai yana daga cikin sunnoni da aka yi watsi da su a aikin hajji. ta yiwu saboda yanayin yadda ake aikin hajjin da sauransu da abubuwa ire-iren waɗannan amma ko yanzu mutum ya samu hali babu shakka yana da damar ya fito ya zo makka ya dawafi ya koma ya kwana a mina lafiya lo babu matsala insha Allah malam yace warawahu sauri fi jami'ihi an ibn tawus an abihi mursalan ga wani shahidi ga riwaya wadda ainihin sauri ya fitar a cikin jami'in sa daga ibn tawus daga baban shi mursali bai ambaci sahabun ba wa huwa wahamun al-ibn qayyim yake cewa wahami ne fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yarji ila makka ba'da an tafa lil ifada yace wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai dawo makka ba bayan ya tafa lil ifada wa baqiya fi mina ila hin al-wada haka ya tabbata amina har zuwa ainihin lokacin tawaful wada wallahu a'lam wa minha wahamu man qala innahu wadda'a marratayn sai kuma kuskuren wanda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi tawaful wada'i so biyu wa wahamu man qala innahu ja'ala makkata da'iratan fi dukhulihi wa khuruji da wanda kuma yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya makka yayi mata kuri ya kewaye ta wajen shiga da fitarsa fa bata bi tuwa thumma dakhala min a'laha thumma kharaja min asfaliha ya kwana azutuwa sannan ya shiga ta sama ya kuma fito ta ainihin hanyar ƙasa sun maraja ilal muhassabi sannan ya sake komawa muhassab an yamini makka ta damar makka fakkamulatid da'ira sai zam ya cike cycle din da yau garin kenan faslun wa minha ma'wahamu man za'ama annahu taqala min al-muhassabi ila zahir al-aqaba kuskuren wanda suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar wadi muhassab ya tafi bayan al-aqaba fa kullu hadhi fa kulluha min al-awhami nabbahana alaiha mufassalan wa mujmalan wa billahi tawfiq duk waɗannan kurakurai ne waɗanda muka yi bayani a kansu a dunkule da kuma dalla dalla Allah ya samu dace to izuwa nan ibnu qayyim ya gama bayanai kenan akan aikin hajji da ba ina ji in ba na manta ba tun daga kaset na 109 har zuwa yanzu shi kaset na 140 kaman kaset karatu 31 kenan abin da yake ta yi kenan bayani akan aikin hajji har wasu suna cewa yayi yawa yayi yawa dan ma wasu masailu din tsallake su kawai ake tunda akwai maimai da makamantansu to shi dai shikenan ya gama hankalinku ya kwanta ina fata mun gano wani. sai ce fasdun wa fi hadihi sallallahu alaihi wasallama fil hadaya wadhahaya wal aqiqa wannan gaba kuma za ta bayani akan tafarki da shiryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fil hadaya game da dabbobin hadaya su ne dabba da ake yankawa a makka cikin harami da sunan ibada wadda haya da dabbobin layya waɗanda ake yankawa da babbar sallah ranar goma ga watan dulhijja ga wanda ba shi a aikin haji wal aqiqa da kuma dabbar suna wadda ake yanka ma jinjiri idan an haife shi bayan kwanaki bakwai waɗannan dama guda uku sune ainihin hulasa na yanka da ake yi na ibada ta wajibi malam yace wa hiya bil azwaj ath-thamaniyati al-madhkurati fi surati al-an'am waɗannan ainihin wato ibadoji Allah ya keɓance su a yi amfani da dabbobin nan guda takwas jinsin dabbobi mace da miji mace da miji kala hudu shi zai baka takwas kenan waɗanda Allah ya ambata a cikin sutul an'ami samaniyatu azwajin min ad-da'al ithnaini wa min al-ma'az ithnaini kenan wato waɗannan dangogi guda hudu sune kadduwa akuya kenan ja akuya kyalla da kuma tinkiya fara akuya sai kuma raƙuma sai kuma saniya to kowace da mijinta sai ka ce bunsuru kenan da rago da bijimi da raƙumi na fata mun gane wannan to waɗannan guda takwas ɗin da su ake yin wannan ibada wata dabba da ta halasta a ci ba a yin wannan ibada da ita balantana kuma da bata halasta ba walam yu'raf anhu sallallahu alaihi wasallama wala an sahabati hadiyun wala udhiyatun wala aqiqatun min ghayriha ba a taba samun labarin daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko daga sahabbai ko daga wasu daga cikin mutanen farko suna yin layya ko aqiqa da wani abu da ya wannanci waɗannan takwas ɗin ba. Yari? ya ce wa hiyya muktasatun bil’azwaji samaniyatil mazkura fi suratul an’am walam yi waraf anhu sallallahu alaihi ba a san wani karatu daga manzan Allah sallallahu alaihi salama wala an sahabati hadiyun ba a san wata shiriya daga sahabbai ko annabi ba hadiyun wata hadaya ba wala udhiyatun ko kuma layya wala aqiqatun ko kuma aqiqa min ghairiha a ce an yi da wani abu da yawannanci waɗannan takwas ɗin ba wa hadha ma'khudhu min alqur'ani min majmu'i arba'i ayati wannan za a ɗauko shi daga alƙur'ani ne cewa dole sai ɗaya daga cikin takwas ɗin nan za a ɗauko wannan karatun ne daga ainihin ayoyi guda hudu masu zuwa idaha aya ta farko ƙauluhu ta'ala fadan Allah da ya ce uhillat lakum bahimatul an'am an halasta muku bahimatul an'am bahimatul an'ami malamai suka fassara cewa al-baqar wal ibl wal ghanam kaga wannan ita ce aya ta farko a cikin suratul maida Faɗan, Allah ya ayyuhal ladina amanu aufu bil uqudi uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaykum ghayru muhillis sayd wa antum hurum inna allaha yaf'alu ma yurid wannan aya ta ce Allah subhanahu ta'ala yana bada labari cewa ya ku wanda kuka imani ku cika alƙawuran da kuka ɗauka wa Allah na za ku yi aikin haji za ku bi doka Allah an halasta muku wato dabbobin ni'ima kala hududin nan sai abinda za a faɗa a nan gaba illa ma yutla alaikum ghairu muhillis saidi amma kuma kar ku kasance masu halasta farauta wa antum hurum asad da kuke ainihin halin harami na aikin Hajji. aya ta biyu wa saniya qawlu ta'ala wa yadhkuru ismallahi ala A fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'ami kaga shine fakulu wa at'imul ba'is al ko fakulu min ha wa at'imu al ba'isa da Allah yake cewa wa kulli ummatin ja'alna man sakan liyar yadhkuru isma Allah shine farkon ayan ko wa kulli ummatin ja'alna man sakan yadhkur ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min ba'i min bahimatil an'am fa ilahukum ilahun falahu aslimu wa bashiril mukhbitin wannan aya ita kuma a cikin suratul hajji tana bayani akan faɗin Allah wali kulli ummatin ja'alna saka. kowace al'umma mun sanya mata wata ibada ta yanka wadda za a wani lokaci keɓantacce da wuri keɓantacce da tsari sananne kamar da ake layya da hadaya liyar lahi za su yi wannan yankan ne don ya ba su damar ambatan sunan Allah alama razaqahum liyar kursmallahi alama razaqahum min bahimatil an'ani don su ambaci sunan Allah akan abin da Allah ya ba su arziki na dabbobin ni'ima sai Allah ya ce fa ilahukum ilahun wahidun Allah ubangijinku Allah ne guda ɗaya a falahu aslimu ku miƙa wuya ga Allah wa bashirin bashiril ka yi bishara ta alkhairi ga masu bin doka Allah haka nan Allah ya ce wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat su ambaci sunan Allah a wasu kwanaki sanannu alamar hum a bisa abinda Allah ya ainihin ba su arziki min bahimatil an'ani sai Allah ya ce fakulu ha? wa at'imul ba'isal faƙir ku ci daga wannan nama na ainihin dabbobin ku ciyar kuma da mabukata da talakawa a salisa faɗin Allah da Allah ya ce wa minal an'ami hamulatan wa farsha kulu mimma kumullahu wa la tattabi'u khutuwati ash innahu lakum aduwwun mubin samaniyata azwaj Allah ya ce wa minal an'ami daga cikin dabbobin nan na ni'ima hamulatan manya-manya su ne raƙuma ɗin da shanu kenan wa farsha da kuma ‘yan ƙananan su ne busashe tumaki da awaki kulumin mara daga kumallahu ku ci daga abin da Allah ya azurta ku da shi wala tattabi'u khutuwati shaitani kar ku bi tafarki matakai na shedan wajen yanka dabbobin nan saboda sihiri ko bokanci ko ainihin bautar gumaka da tsafi innahu lakum aduwun mu bin shedan babban abokin gaba ne mabayyanin abokin gaba gare ku samaniyata azwaja yace wato abin nan ne tagwai tagwai ne guda guda takwas sun mazakara sa'an nan ya ambace su min ad-da'an ithnain wa min al-ma'ad ithnain kul a'dhakarin harrama amil unsaini amma ishtamalat alayhi alam usain nabdu'un bil min zuwa da karshen wadannan maganganu ar-rabi'a qawluhu ta'ala ta hudu kuma shine fadan Allah da yake cewa hadayan baligal ka'aba hadaya ce wacce za ta kai ka'aba tukunna kafin a yanka ta sai ta kai ka'aba hadayan baligal ka'aba ce fadalla ala anna allazi yablughu alka'abata min alhadi huwa hadhihi alazwaj athamaniyatu sai wannan yayi nuni zuwa ga cewa abinda ke kaiwa ka'aba shine ɗaya daga cikin waɗannan tagwai waɗannan ainihin jinsin dabbobi guda takwas wa hadha istinbatu ali ibn abi talib radiyallahu anhu haka aka samu wannan fahimta daga sayyidina ali dan abu talib Allah ya kara masa yadda da wasu ma daga cikin sahabbai kamar ibnu abbasin da wasu daga cikin tabi'ai kamar da zaka ga haka a cikin littafin sunan al-kubra ta limamul bayhaqi da littafin musannaf na ainihin ibnu abi shayba Allah ya gafarta musu gaba daya فأهدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الغنم من زن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ياي هدايا دا قنانا دبوبي بساشي وأهدى الإبلاء ياي هدايا دا أينه الراقمة وأهدى عن نسائه البقرة ياي وماتنش هدايا تهنيا أينه واتو شانو كنا وأهدى في مقامه wa fi umratihi wa fi hajjatihi yayi hadaya alhalin yana zauna a gida shine fi muqamihi mutum yana gida zai iya bayar da kuɗi a je makka a yanka mushi dabba da sunan hadaya ga masu zuwa aikin haji sai ya ba su sako su yanka da nufin bautar Allah wannan ya halasta wa fi umratihi sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hadaya a halin umararsa wannan mana daga cikin sunnonin da aka manta da su gabaki daya mutane suke zuwa umara kwata-kwata ba sa yin hadaya wannan ma ainihin saba wa asalin sunna ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mun yi kato akan ta a can baya akwai hadaya a umara mutum zai je umara zai sai dabba yayi hadaya ko ya tafi da ita tun daga gida tunda a Hudaybiya ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya tafi da hadayarsa kuma umara ya tafi da bai samu shiga ba a nan Hudaybiya din ya yanka ta sabai su ma suka yanka sauran hadayarsu wa fi hajjati sannan annabi alayhi salatu wassalam ya hadaya a lokacin aikin hajjinsa kamar yadda muka ji a baya wa kana sunnatuhu taqlidal ghanami duna ish'ariha sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ta kasance ne taqlidal ghanami yana yi ma ainihin busashe yana sa musu igiya ne na alama za a sa musu label za a sa musu dan dabaibayi a kafa da zai alamta cewa wannan dabba hadaya ce duna ish'ariha ba tare da ya musu ish'ari ba ish'ari shine a saka wani abu mai dan kaifi kamar reza ko kibiya sai a dan karci jikin tozan sai jini ya fito sai ya mushi sai zama shaida gare shi wannan ana yi ma raƙuma ne dan za a zo hadaya duk da a mazhabin abu hanifa rahimahumullah huwa wa ashabuhu sun yi ainihin wato a hani zuwa ga haka suka ce wannan musula ne wato wai cin mutuncin dabba ne mai rai suka nada kansu yan kare haƙƙin dabbobi amma wannan kuskure ne jama'a Allah ya gafarta musu saboda manzo Allah sai salama yayi yayi ma raƙuma ana yi ma shanu alama akan cewa dabbobi da na hadaya sai a samu jikin doran tozon sai a dan karta jini ya fito don suka shiga harami duk wanda ya gansu a haka ba zai kula su ba za su iya yawon su iya inda suke so sai ranar goma ga wata sai a kama su a ainihin wato ya hadaya da su amma kananan busashe tumaki da awaki su sai a daura musu wani dan label wata ‘yan igiya a kafa ko a zamanance sai a daura wata ‘yan roba ko abu makamancin haka wanda ke dauke da wasu bayanai ko sunayensu ko lambobinsu ko sunayen masu shi gwargwadon bukata gwargwadon hali don a alamta cewa wannan na wane ne ko wannan na gari kaza ne ko wannan ga farashin shi ko wannan ga tsawon rayuwarsa ko shekarunsa shine bukhari yayi babi a cikin asayin shi babu taqlidil ghanam yana nan a cikin kitabu ainihin wato sahih bukhari kamar yadda na ambata al-imamu abu hanifa da al malik Allah ya gafata musu sun yi inkarin wannan amma inkarin su ba shi da wani matsayi saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yadda ai karanta littafin fathul bari sharhin sahih bukhari wa kana idza ba'atha bi hadihi wa huwa muqimun lam yahrum alaihi shay'un kana minhu halalan a duk lokacin da annabi alaihi salatu wasalam ya aika da hadaya zuwa ka'aba alhalin shi bai je aikin hajji ba to babu wani abu wanda ke haramta gare shi idan yana cikin halacci ma'ana ai wanda ya tafi aikin hajji akwai abubuwan da suka haramta gare shi a mu'amala da mata musu da cire farce da sanya turare da aski da kaza da kaza da sanya kaya ɗin kakku a lokacin kwanakin aikin hajji duk ba zai wannan ba to wanda yake gida idan ya aika da hadaya wannan baya lazimta shi ya ci gaba da duk abin da mutumin da ke cikin halarci zai iya yi na mu'amala da mata ko ɗawar aure ko neman aure ko yanke farce da makamantansu za mu zo mu ji bayani game da mai layya wanda shi ba zai yanke farce ba da sanya da sanya aska ya aske gashin mara ko hammata ba da zaran an shiga goman farkon zilhijja za mu zo mu ji karatu akan wannan insha Allah a gaba kan malam ya ci gaba da cewa kana minhu halalan wanda da ya halasta gare shi wa kana idza ahadal ibla qalladaha wa ash'araha su ko raquma ya kasance in zai hadaya da su zai sanya musu label za a daura musu igiya wa ash'araha kuma zai musu ish'ari fa yashqu safhata sanamihal ayman sai a dan tsaga falalan tozon shi ta dama yasiran dan kadan hatta yasilar damu har jini ya dan zuba abinda manzon Allah yi sallallahu alaihi wasallama wani bai da yancin ya ce babu kyau kowaye shi bai da wannan yancin ina fata mun gane wannan qala ash-shafi'i shafi'i yace al-ish'aru fi safhati fi safhati al-yumna za a yi ish'arin ne ta ainihin wato bangaren jikin fuskar tozan ta dama wa kazalika Asharar ash'ara an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam haka manzon Allah yake wa kana idza ba'atha bi hadihi amara rasulahu idza ashrafa ala atabin ala atabin shay'un minhu an yanharahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance in ya aika da dabbobin hadaya yakan wa ɗan saƙon izini da umarnin cewa idza ashrafa ala atabin idan ya tsinkayi wani atabin ko atibin duk ana karantawa imma bi fathil lam amin fatiha ainul kalima au bi kasriha ala fa'ala da fa'ila a ce aqabin ko aqibin wato in ya riski wani rauni ko wato abin nan gargaran mutuwa shine al'ajazu awul ishrafu alal halaka wanda dabba take yi saboda wahala da ta sha na doguwar tafiya cewa in ya ga wata dabba ta kusa kasawa haka ake cewa da hausa ko za ta kasa to sai yanka ba sai an kai ba ba za a bata ta mutu a yi asara gaba ɗaya ba to sai a yanka ainihin wato dabba idan a sharafa ala atsabi shay'in minhu an yanharahu in ya ga wata daga cikin dabbobin ta nemi kasawa to sai yanka ta thumma yasbaga na alahu fi dami sannan sai ya sa takalminsa ya tattaka jinin sun mai ja'alahu ala safahati sai ya zuba jinin ya goga jinin a jikin dabbar wala ya kula min huwa shi kada ya ci wala ahadun min ahli rifqatihi kada wani kuma daga cikin mutanen da suke tare da shi su ci summa yuqsimu lahamuhu sannan sai ya rarraba naman wa mana'ahu min hadha al-akli saddan zari'a. ya hana shi wannan cin ne saboda ya toshe kafar banna fa innahu la'allahu rubbama qassara fi hifdhihi li al azaba maka ce dan sako ya dinga cin ya diddabbar da ta kasa to wannan zai iya sa shedan ya riya mishi ya ki ba su kirki wanda hakan zai sa su ta kasawa yana ta cinyewa sai manzo Allah ya ce idan ta kasa kada su su ci amma su yanka sa takalmi a taka jinin sai a goga a jikin dabba alama an warware alkawarin da aka ɗauko wa Allah game da ita sai kuma a yanka naman a raba wasu talakawa amma ku da aka aike ku to ba za ku ci na fata mun gane wannan ba idan manzo Allah yana zargin dan sakon shi bane saboda ƴan sako na baya da za su biyo baya fa yanharahu da ka sai ya ainihin wato ya ta yanka su wa ya akul minhu ya ta ci wani ma sai ya dinga sai da naman zai dinga yankawa ne kawai yana siyarwa fa idza alima annahu la ya'kulu minhu shay'an ijtahada fi hibzi in ya san cewa ba abin da zai ci kokarin shi zai zama eh, game da kiyayewa ne wa sharraka baina ashabi fil hadi kama taqaddama wancan hadisin da ya bada wannan labarin al-imamu ahmad ya fitar da shi da al-imamu muslim da al'imamu abu dawud da al'imamu tirmidhi duka sun fitar da shi hadisi ne tabbatacce daga annabi sallallahu alaihi wa wa sallama daga sahabi Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu an abi wa sharraka baina ashabihi fil hadi kama taqaddama albudnatu an sab'a manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya ainihin wato sanya sahabbai sun yi tarayya akan dabbar hadaya mutum bakwai akan raƙuma guda ɗaya wal baqaratu kadhalika mutum bakwai kuma akan saniya guda ɗaya kamar da muka ji a baya wa abaha lisa'ikil hadi rukubahu ya halasta ma kuma wanda yake ma'abucin hadaya cewa babu laifi ya hau buƙatar hawa ta kama sai ya hau bil ma'ruf ya hau bisa tsarin tarbiyya da al'ada ta gari idan ihtaja ila ilai in ya buƙaci zuwa ga hawan hatta ya ji da zaharan ghairahu har sai ya samu wani bayan da zai hau wanda ba wannan ba wa qala ali radiyallahu anhu saidina ali Allah ya kara masa yadda yake cewa yashrabu min labaniha ma fadala an waladiha zai sha daga nonon ma idan dan da take da shi idan mai shayarwa ce raƙuban ko saniyar idan dan maraƙinta ya gama sha to babu laifi mutum shi ma yana iya sha haka ainihin al Muslim suka ruwaito shi da al Bukhari ma ya ruwaito daga sahabi jabiru dan Abdullahi riwayar Muslim kenan riwayar al-Imam Bukhari daga sahabi Abu Huraira radiyallahu anhu wa ardahu Wakana kana hadihu sallallahu alaihi wasallama nahar al-ibli qiyaman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya kasance a tafarkin sa yana yanka ko yana soke raƙumi ne alhalin raƙumi yana tsaye mu muqayyadatan za a ɗaure raƙuman ma'aƙulatal yusra a lanƙwashe ƙafar gaba ta hagu sai ya zarra kuma yana tsaye ne akan kafa uku sai a lankwashe kafar gaba sai a daure ta kafar gaba ta hagu ala salasin sai zama raƙumin yana tsaye akan kafa uku sai a juya da wuyan ta yadda sai zama wuyan ya lankwashe sannan wa kana yusammillaha inda nahari yakan ce bismillahi wajen yankawa wa yukabbiru yace kuma Allahu akbar wa kana yadhbahu nusukuhu nusukahu biyadihi yana yankawa da kan kanshi wa ruba ma wakala fi ba'dhi wani lokaci kuma yakan ba da wakilci wani ya yanka manzo Allah sallallahu alaihi yakan sa a daure kumi haka sai a juya wuyan sai ya zo sai ya caka mishi wuka ta wuya ya farke ya kabbara ya ce bismillahi Allahu akbar da zarar an sake shi sai ya fadi sannan manzo Allah mun ji tun a baya yana yankawa da kanshi kuma wani lokaci yakan ba da dama wani ya yanka mishi da aka layya dabban layya da hadaya da makamantansu ya fi kyau mutumin da ke yin wannan ibada ta kurba shine zai yanka da kanshi sai in wani dalili ya sa ba zai iya ba kamar mata yawanci suna da tsoro ba za su iya yanka dabba ba babu laifi wani ya yanka musu mai gidansu ko ɗansu ko wani makusanci ko wani wanda ya sauwaka kamar yaro karami wanda bai kai tamyizi ba za a yi mishi layya babu laifi wani ya yanka mishi ana yi ma yara layya anas dan malik radiyallahu anhu kamar da uh, abubakar ibn abi shiba ya roito yana yi ma ƴaƴan shi duka layya har da ƴan jinjiraye kan kanana ƙanana da ƴan yaye da ƴan mutsi mutsi da ƴan tara gutsa da ƙwailaye kowa za a raba mishi ragon shi za a ce gana wani gana wanci gana wanci don kana da wadata duk sai kai haka dai aikin lada ne za ga waɗannan ƙanana ba za su iya yankawa da kansu ba babu laifi manyan su su yanka musu ko kai ka yanka musu ko za a meke da suna mahaucin ya yanka duk wanda ya sawaka ina fata mun gane wannan to da haka babu laifi aslan mutum ya yanka da kanshi sannan kuma idan wani ne zai yanka maka ba sai ka dafa shi ba ne da yake a cewa sai ka dafa shi shi kuma yana yankawa ba wannan wani al'ada ce kawai ta mutanen ƙasa hausa ba ta da wani asali a cikin shari'a alhamdulillah a nan ƙasa zo ma da an daina yin wannan za za ga matan aure haka za su dinga dafa liman shi kuma yana yankawa <laughs> saboda shashanci da da halin banza Allah shi kyauta fi ba'dihi kama amara ali radiyallahu anhu an yadhbaha ma baqiya min al kamar yadda muka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yanka guda 63 ko ya ba sayyidina ali dama ya yanka sauran abin da ya saura na ainihin guda ɗari wa kana idza zabaha al-ghanama wa qadamahu ala sifahiha thumma samma idan ko zai yanka akuya ne ko tinkiya yakan kwantar da su ne sannan sai ya sanya kafarsa akan dokin wuyansa akan fadin wuyan wa kabbara sai ya ce bismillahi allahu akbar wa zabaha sannan sai ya yanka haka al-imamu ainihin al-bukhari ya fitar a cikin littafin sa as-sahih a cikin kitabul adahi daga sahabi Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda haka al-imam Muslim shi ma ya fitar wa qala ibn sai ce wa qad taqaddama annahu nahara bi minan wa qala ya gabata kuma cewa annabi alaihi salatu wassalam ya yanka dabbar sa amina sannan sai ya ce inna fijaja makkata kullaha manharu dukkanin lunguna da saƙon da ke cikin garin makka dukkaninsu wuraren yanka ne wa qala ibnu abbasin sai ibnu abbas ya ce manahirul budani bi makka wuraren yankan ainihin dabbobi a makka a makka ne asali walakin na nuzzihat anid dima sai dai an tsarkake makka daga jini ne shi ake fitowa bayan gari ana yi kar a ɓata garin makka da jini wa mina min makka kuma dama in ka yanka a mina ma kamar ka a makka ne daga sai aka wayi gari an fi yin yankan a makka kama a yanzu ma kam ba za ka taɓa ganin da yake yanka a makka ba a cikin garin makka babu yadda za ka gani kamar yadda malam muhammad ibn salil usaimin yake faɗi da kansa a cikin littafin ainihin wato sharhin da ya ma iktira usarat al-mustaqim da ma cikin littafin ash-sharhul mumti ala zadil mustaqim yace su ba taɓa ganin da ake yanka ragon layyan liman ya yanka ragon layya a filin idi ba yace su ba taɓa ganin wannan yace amma ya ji labarin a wasu kasashen ana yi saboda masallatan su marbles ne ko ina da tiles an riga an gama gyara su an yi silisili da su a cikin ka'aba suke sallar idi da sauransu duk da ba shine asalin sunna ba to kamata ya yi a sallar idi da an yi sallah babbar sallah a zo da ragon liman a yanka shi a wajen kowa ya gani ko su ba sa yin wani, saboda eh, yanayin masallacin kaga zai a shigo da ragon layya na liman cikin wannan masallaci a ce a yanka shi a wajen da ka babu wanda zai gani za a tafi ne can wani gidan yanka irin na turawa a can wajen gari a je a yanka sai dai kawai liman ya ba da izini cewa to kowa na iya yankawa shine malami irin Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah yace bai taba ganin wannan sunnan ba yace amma ya ji labarin a wasu kasashe ana yi yace sunna ce a cigaba da yi ko ina akwai falar da Allah yake musu yanzu kaga duk waɗannan manyan malaman da kake ji babu mai mata biyu a cikin su su Uthaymeen su Albani su Ibn Baz da su ba sa yin mata biyu haka Uthaymeen yake cewa ya ji labarin ashe ana yin aure har yanzu fiye da daya a wasu garuruwan ɗalibai suna ba shi labari sun san suna ne amma bai yiwuwa a al'adar ƙasarsu bai yiwuwa matan ba za su taɓa yadda ba Ka gane manyan malamai duk duniya ba a da kamar su a wannan karnin Allah ya gafarta musu malam ya ci gaba da cewa walakin walakinnaha nuzzihat anid dima'i wa mina min makka wa kana abbasin yan haru bi makka amma shi buna abbasin din ya kasance yana yanka a cikin garin makka وأباها صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمته أن يأكلوا من هداياهم وضحاياهم ويتزودوا منها النبي عليه الصلاة والسلام يا هل استوى الأمة سجد ناما هدايسو سكمتي دغناما ليسو ويتزودوا منها kuma su taskace su aje abin da za su yi amfani da shi a nan gaba guziri kenan wani hahun marratan an yadda min ha ba da salasi wata rana ainihin manzon Allah su alaihi ya taɓa hanawa a wani lokaci na musamman ya hana a aja naman layya da naman hadaya fiye da kwanaki uku lidafatin daffat alaihim ka la'ama minan nasi saboda wani cincirin da baƙi da ya zo cincirin da mutane baƙi da suka cika garin a wannan shekara fa habba an yi wasu alaihi sai annabi alaihi salatu ya so ya ga cewa an yalwata kowa ya samu ba a yanzu akwai wannan ainihin fiƙo. shine a sa'ad da ya zama akwai yunwa da talauci da bukata to ba daidai bane ka yanka dabban layya ka taskace yayin da kuma duk mutane ba su samu ba dan illar ta dawo kenan kamar irin waɗannan shekarun da muke rayuwa sai ka ga layi guda wajen gida ashirin bai fi gida uku aka yi layya ba sauran kuma duk sai dai su yi zuru kawai ba su da shi to masu wannan layyar ba daidai ba ne kawai sai dai a dinga jin ƙanshi yana tashi sai su ci su ma mutane kasu taskace saboda an samu irin wacce illa da hukuma ya duru ma'al illati wujudan wa adama hukunci yana jujjuyawa tare da illa in an samu illar a samu hukuncin in illa ta tashi a cire hukuncin ina fata mun gane wannan kamar mara lafiya ne da baya azumi idan ya warke sai ya koma kan azumi to haka a sanda ake da wadata kowa ya layya kowa sai ya adana shi sanda ba a da wadata wasu ne kaɗan suka layya ko baki sun cika gari ko talakawa ko 'yan gudun hijira sai kowa ya fito da nashi ya basu to matsalar shi ne a yanzu babu wani hukumar musulunci da za ta fito ta ce to wannan lokacin muna cikin bukata jama'a kada wanda ya taskata nama ba wanda ya sai wannan in ma yi zai ji radin da za a mashi duk wanda ya fito wannan magana zai sha mamaki mutane ba za su ji ba amma da ya kamata mutane alamu sawal afrad su wa kansu fada su bi sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi cewa idan akwai mabukata kewaye da kai to ba daidai bane ka yanka dabban laya ka bi ka soye ta ko a ma dambun nama ko a saka a firiza yadda yan boko suke yi kawai ka zo ka runguma hannu ka yi fuska ba daidai bane sai a gasa a dafa a babbaka a soya a tarba mutane ladan zai karu insha Allah ina fata mun gane wannan to a wannan lokacin sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ainihin bada dama zamu zo mu ji hadisi daga sahih muslim wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kanshi yace da na hana ku aje naman layya fiye da kwanaki uku yanzu kuna yi ajewa na hana ku ziyarar kabari yanzu kuna iya ziyarar kabari na hana ku kaza yanzu kuna iya yi hadisi ne a cikin sahih muslim a tabbataccen hadisi insha Allah wannan ita ma har ila yau riwaya ce a cikin sahih muslim tabbatacciya game da wannan labarin cewa a wata shekara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle lalle kowa ya fito da naman layyan shi bayan kwanaki uku ya rabar da shi ko ya cinye wa zakara abu dawuda min hadith jubair ibn nufair an thawbana qala dhaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qala thawban wannan bararran bawa na gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce manzon Allah yayi layya sa'annan ya ce da ni ya saubanu aslih lana lahma hadhihi sha ya kai sauban ka gyara mana naman wannan akuya qala fama ziltu ut'imuhu minha hatta qadima Madinata ban gushe ba ina ta bashi wannan nama shi manzon Allah yake ci har aka zo Madina a zahiri abin ya faru ne a hanyar wata tafiya so manzon Allah baya fasa layya a halin tafiya ko a halin gida yana yin layya wannan riwaya ce tabbatacce